biyar da wata ramadan na wannan shekara cikin wannan zama da muke muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara mana albarka a cikin lokutanmu da mu gaba ɗaya alhamdulillahi mun yi karatu har zuwa aya ta ashirin za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya inda Allah maɗaukakin sarki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 لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء لكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين الله yana kira ga bayinsa gaba ɗaya Allah ya ce ya ayyuhan nas an ce annas ya shafi kowa da kowa da musulmi da kafiri duk da yake abin da aka fi sabo da shi kamar yadda wasu malamai suka ce duk surar da aka ambaci annas a ciki aka ce ya ayyu annas, cewa ta sauka a makani ya ayyuhan na amanu kuma a madina ma wannan ta zo da sabanin haka suratul bakara gaba ɗayanta a madina ta sauka ta zo da ya ayyu anna kenan waccan ba wai ka'ida bace da ba ta canjawa haka nan suratul nisa ta bude da ya ayyu anna kuma sura ce madaniya dan kar mutum ya dauki wani ya ce to ai ka'ida ce wannan ba ka'ida bace da ba ta canjawa ba amma dai mafi yawanci za ka samu cewa a surorin da suka sauka a madina suna zuwa da ya ayyu anna wanda suka zo a madina kuma suna zuwa da ya ayyu alladina amanu domin an riga yi magana na imani sun ba da gaskiya da Allah to Allah ya ce ayyu annasu ubudu rabbakum ku bauta ma Allah madaukakin sarki wanda yake mahalicin ku alladhi khalaqakum wanda shi ya halicce ku walladina min qablikum kuma shi ya halicci ma waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna ma'ana idan kun yi bauta ga Allah kun kadaita bauta da rishi, to za ku zamanto cikin masu tsoron Allah madaukakin sarki masu kiyaye duk abin da zai gadar muku da fushin Allah da kuma azabar Allah Allah ya gaya muku cewa allazi khalaqakum domin ba ta jayayya kan cewa Allah ne ya halice shi. ba su taba mutu kan cewa Allah ba shi ya halicce su ba wala in sa'altahum man khalaqa man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah haka nan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah sun san cewa Allah ne ya halicce su shi yasa Allah ya sake tabbatar musu da haka su san cewa shi ya halicce su a ce kuwa wanda ya halicce su shine ya fi cancanta a bauta masa ba wani ba wanda ba shi ya halitta ba haka nan ya tuna musu mutanen baya waɗanda suka gabace ku su ma Allah ne ya halice su kenan idan kuka saba ma umarnin Allah maɗaukakin sarki cikin bauta wanda yake ku bauta masa ku bi irin hanyar waɗanda suka gabace ku to yadda Allah ya halakar da su haka nan kuma Allah zai halakar da ku wannan rabbukum alladhi khalaqakum din wanda ya halicce ku din nan shine alladhi da lakum al-ardha firashan shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya ta wato daidaitacciya ta yadda za ku iya tsayuwa a kanta za ku iya gini a kanta za ku iya tafiya a kai ba tare da karkacewa ba sabanin inda a ce an yi ta kamar ko ina duwatsu ne tudu da dangara. ko kuma cikin ruwa inda mutum ba zai iya daidaituwa ba shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna kuma kasa mun shimfiɗa ta ina alladhi ja'ala lakum al-arda firasha kama kun da aka shimfiɗa shi haka aka daidaita shi Allah ne ya daidaita kasa haka kamar yadda yake wal arda ba'da zalika da a'a ma'ana ya shimfiɗa ta kuma ya fitar da duk wani abu na tsirrai a kanta wanda zai rayu a kanta ina Allah shi ya sanya muku wannan ومن قولا ذات تنبيه تشي وانيني ونن الرب إن الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء kuma ya sanya sama ma'ana abar gini ce ma'ana Allah ya gina ta Allah ya ce wa sama a banaina hadi aini gini ne wanda Allah ya gina shi ba tare da ah, asalin ginshiƙai da suka riƙe ba ko wasu tubalai da suka riƙe wannan sama ɗin. Wa an zala sama'i ma'an, sannan kuma har ila yau Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama domin amfaninku. Wa akraja bihi mina samarati rizqan lakum. Allah ya tsirar da wato ababen marmari wanda suke daban-daban ba don komai ba sai don ya azurta ku. Allah maɗaukakin sarki ne ya azurta ku da wannan ɗin abin da ya tsiran muku da shi kamar yadda Allah yake mata kuma wani an'amiku abu ne na jin daɗi na rayuwa gare ku da kuma dabbobinku ko ku ci kayan marmarin dabbobinku kuma abin da kuka bari na daga ɓawonsu da ganye ya zama musu abinci a gare shi Yana Allah yana ƙirgo musu ni'imomin da ya musu. sannan duk wanda ya ma ni'ima ya cancanci ka gode ma ni'imarsa kuma ya cancanci ka gode masa bai cancanci ka wato asalin butulce masa ba don haka bayan Allah ya gaya musu ni'imomin da ya musu sai ya ce to ku kiyaye za ta ji alilullahi addada shi wannan Rabbu allazi khalaqakum ja'ala lakum al-arda firasan anzala min as-sama'i ma'an muku wannan abin to kada ku hada wani da shi cikin bauta la taj'alu lillahi andada al-andad jam'i ne na mid shine kishiya ma'ana kada ku sanya ma Allah maɗaukakin sarki kishiyoyi waɗanda za ku dinga girmama su kamar yadda kuke girmama Allah maɗaukakin sarki wanda za ku dinga ƙaunar su kamar yadda kuke ƙaunar Allah maɗaukakin sarki Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyu dambi a'zam wani zunubi ne fi kowanne girma a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa alladhi khalaqaka ka sanya ma Allah wani abokin bauta alhalin Allah nan ne ya halice ka to Allah yana fushi da wannan kenan bauta ana yin ta ne ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai Allah ya ce wa ani'buduni hada siratun mustaqim saboda haka bauta ana yin ta ne ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai ba wani ba bauta kuma shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu shine suna ne wanda ya dunkule duk abin da Allah madaukakin sarki yake kauna kuma yake yarda da in an yi sun kamar yanzu kafirci ai bauta ne amma Allah bai yarda da shi ba Allah yake wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda da bayinsa kafirci ba haka Allah bai son kafirci duk da yake nau'i ne na bauta amma kuma Allah baya so tunda wani abu ne wanda yake daban baya yarda da shi godiya abin yarda ne abu ne da Allah madaukakin sarki yake so Allah ya ce wa in tashkuru yarda lakum idan kun gode masa zai yarda da ku la in shakartum la azidannakum idan kun gode ma Allah Allah zai kara muku wannan duka nau'i nau'i ne na wato ibada idan duk wani abu da Allah yake so a aikata sannan kuma idan an aikata din yake yarda da cewa an aikata ya yarda da aikin to wannan sunan shi bauta asalin ibada abu ne da ya kunshi wato ƙarƙantar da kai da kuma wato girmamawa shine ne wal qudu wa ta'zim wa al mahabbatu waɗannan binshiƙan farko akwai ƙarƙantar da kai akwai rusunawa sannan akwai girmamawa sannan akwai ƙauna wannan abubuwa in suka fita a cikin abu baya tabbata ga kowa Ko da Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanci da waɗannan abubuwa Allah ne kadai ya cancanci ka ƙaunace shi fiye da kowa shi Allah yake wallabina amanu ashaddu hubban lillah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni aka in kuna kaunar Allah to ku bi annabinsa sannan akwai girmamawa shine girmama Allah madaukakin sarki ta'zimuhu wa ijlaluhu wa taqdisuhu a tsarkake Allah a girmama shi wannan duk abu ne da ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma tare da tsantsantar da kai da nuna cewa kai bawa ne a wajen Allah madaukakin sarki duk abin da za ka yi shi tare da waɗannan abubuwan sunan shi bauta shi yasa da za ka zo ka sunkuya ma wani kaga akwai kaskantar da kai akwai girmama shi a ciki to kaga ya zama mene kenan ya zama bauta ba a ma kowa wannan sai Allah tunda duk wanda ka zo ta ta haka me yake nuna wa? girmamawa kuma yana nuna kai ka kaskantar da kai gare shi da haka ba wanda ake ma wannan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lau كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها عند زن أمرت وني يدرك ساوي سجدا بن جرم ما واقع وني yace ba na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta saboda girman haƙƙinsa da yake wuyanta haka nan lokacin da sahabbai suka yi hijira suka tafi a bayan dawowarsu wasu daga cikinsu sai suka shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka durƙusar da kansu yace menene wannan kuma sai suka ce ai haka muka ga ana yi ma shugabanni wato masu girma a wancan garin da muka fito shi yasa muka ga cewa kuma ba wanda ya fi cancanta a mishi haka in ba sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tasidu illa billah ba wanda za a yi ma wannan sai Allah yasa ba a durƙusa ma wani ba a yin sujjada ga wani babi na girmamawa na nuna ƙasƙanci in ba da Allah maɗaukakin sarki ba idan ka ga wannan aiki ne na bauta ka yi ma wani sujjada ko ka yi ma wani ruku'i an gane ko wannan duk ba a ma wani sai Allah maɗaukakin sarki ya sa dokar ɗan adam da ta fito cewa a durƙusa ma wannan sanda wannan musulmi bai cancanci ya yi wannan ba bai kamata da shi ba bai kamata ba domin wannan ba Allah ba Allah ta kai ake dunkuta ba shi kada ake dunkiya ba ko mutum ya je ran alƙali ya dunkiyar da kansa haka ko ɗalibai da aka koyar da su sun zo gaban malamin su dunkutar da kansa wannan duk ba a yi sai da Allah a lokacin Allah ne kadai ake dunkuta Timur terdapat daerah Sintang Adam. Nanti dari yang apa yang tidak tidak terjadi dalam ko ina shi wannan da bari masu ila alƙali da ko da ya yana yana da ba abin da yana kira da bacci ko ko da mutum zai da shi da amma da da shi ne amma da shi da ya